وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار ينوى مساء البركة من يمن يمال منه شواء قبنمه دشجمه sosiyal midiya, ɗan agaji da sauran al'umma baki ɗaya cikin mutuntawa da girmamawa ina gaishe ku kuma ina yi muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko muna yi ma'alla godiya bisa ga wannan haduwa mai cike da alkhairi da albarka wallahi tun lokacin da na shigo wannan wurin ina cike da farin ciki da jin daɗi da nishaɗi yana na ga 'yan uwanmu na addini mun haɗu wuri ɗaya domin gudanar da ayyuka na addini kamar da kowa ya sani manasaba da ta hada mu wannan wurin shine auren dan uwa wato shehin malami malam yaqub adamu ba-gai. wanda wannan matashin malami matashi ne mai mutunci da daraja yana mutunta mutane yana darajar tasu yana kimanta su Allah ya yawaita mana irin waɗannan matasa ko ba kai karatun malam Yakubu ba ya ganka zai mutunta ka zai darajarta ka wannan ɗabi'a ce da ya kamata matasanmu su yi kwaikwayo da irin wannan halayen nashi Allah shi yawaita mana irin su ɗan uwa a gurguje abinda aka ce in yi magana wato shine siffofin mace ta gari wato sifatul mar'atu salihah min kitabi wa sunna wa aqwalul ulama'il muhaqqiqin asalin wannan darasi darasi ne da aka bayar da shi ga fadilatul doktor sheikh imam suleiman bawa argungu uzuri na tafiya ya kama malam yana jamhuriyar niger tun ɗazu ya taso don ya ga cewa zai iya samun dama halarta wannan wurin amma kuma a ƙarshe ya ce gaskiya ba zai iya isuwa cikin lokacin ba da haka ya ce a ba wa 'yan uwa haƙuri bisa ga wannan uzuri ya so a ce shi ma ya halatta wannan wuri wasu 'yan uwa masu albarka fa inna min a'azami na'amin lahi ala rajul yana daga cikin mafi girman ni'imar Allah akan namiji shine an yarzuquhu zawjatan salihatan Allah ya azurta shi ya ba shi mace wadda ake kira mace saliha tu'inuhu ala ta'atillah wadda za ta taimake shi akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a wa tahfazuhu fi nafsihi wa ta kiyaye shi a cikin rayuwa ta da dukiya ta wa auladihi wa takunu sababan fi sa'adatihi fi duniya wal akhirah kuma ta zame masa sanadiyar samun arzikinsa duniyarsa da lahira shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كراتو يكم سورة الروم الله سبحانه وتعالى yake cewa wa min ayatihi wato yana daga cikin ayoyi dalilai da suke nuni akan samuwar Allah subhanahu da tabbatar da shi kaɗai kamata a bauta masa an khalaka lakum min anfusikum azwaja ya halitta muku matayen aure daga kawunan Allah ya ce ba don komai ba litaskunu ilaiha don ku samu natsuwa da ita ba kowace mace ce namiji ke samun natsuwa da ita ba sai mace da ta karba suna mace saliha ba wai wanda aka rada ma suna saliha ba a wadda ta hada siffofi na mace saliha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma Allah subhanahu wa ya sanya tsarnin kauna da tausayi a tsakanin malamai suka ce wayannan su ne asali na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin aure to mace saliha ta hada waɗannan sabobi ita natsuwa ce ga mijinta ta nuna mijinta so da kauna duk wani abin da zai sa mijin ya gane tana so ne tana ƙaunarci, shi tana ƙoƙarin nuna mijin wannan sannan tana ƙoƙarin nuna mijinta tsananin tausayi da jinƙai wannan sifa ce guda uku daga cikin siffofin mace saliha Allah ya ce fasalihatu qanitatun fasalihatu qanitatun Allah subhanahu wa ta’ala yake ce fassali hatu, salihan mata su ni ƙwani tatun, a yi ɓa’i masu biyayya, masu ɗa’a ne ga mazajensu. Haɓi za su lilgai, masu kiyayewa ne ga gaibi, bima ma hafizan la na daga abinda Allah ya kiyaye, ma'ana suna kiyaye wa mazajensu kansu ba sa fasikanci ba sa yin dukkan wani abu wanda zai kai ga fasikanci wanda zai zubar musu da mutunci ya zubar da mutuncin mazajensu annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce a duniya mata'un wa khairu mata'i duniya al-mar'atu salihah annabi ce duniya wani guri ne na jin daɗi wani guri ne na shakatawa da holewa wa khairu mata'id duniya mafi alkhairin jin daɗin duniya almar'atu saliha shine Allah ya azurta namiji da mace saliha Allah ka ba mu mata salihai wayanda a gidajenmu Allah ka ƙara inganta mana su ka gyara mana tarbiyyar mutumin da Allah ya azurta shi da mace saliha to wannan mutumin ya yi arziki kuma ya more saboda haka shi yasa ake neman kowace mace ta yi ƙoƙari ta zama tukuru tana neman zamanta mace saliha daga cikin wayannan sifofin wanda ma ambaci uku daga cikinsu malamai suka ce cikin sifofin mace saliha shine attaqwa wa salahu dini shine ita ce mace mai tsoron Allah mai biyar doka Allah abinda Allah yake ta yi za ta yi abinda ya hana su za ta hannu wa salahu dini kuma tana kokarin inganta gyara addininta ba abinda ya kai mata addininta kullum abinda a gabanta ya za ta yi ta gyara addinin malai ce wa hiya a'azamu sifatin min az-zawjati salihah wannan shine mafi girman siffar mace Saliha. Shi ne jin tsoron Allah ƙoƙarin tashi tukuru wajen gyara addini annabi rahama tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa fazafar za ta dini ya daga a lokacin da yake tunkahul mar'ati li'arba'in ku maza daga cikin al'adunku kukan aure mace lura da ababe guda hudu ababe guda hudu su suke sakunan auren mata eh, na ɗaya lura da darajar gidan su mace ya babban gida don ya samu ya auren jari in babanta ɗan siyasa ne idan aka tashi sakar suloli a jawo shi a sa ko a baya ɗan majalisa ko a mai wata kujera dai babba sannan na biyu kyawunta ya hasa ya samu zankaɗa ziyya mata zuwa fati wadda duk inda za ana fati ko zai yi a waje ga handbag ɗin shi ya sa ta gaba tana taya ta tana kuri ya samu kyakkyawan mace ko kuma macen da take da kaza sai an bace addini sai annabi ce to fa zafar bi zati dini karibanci ne addini in baka samu ya addini ba taribat ya daka hannunka ya ja ƙasa malamai suka ce me ake ni da taribat ya daka talauci matsalar rayuwa kunci damuwa tashin hankali rashin kwanciyar hankali duka sun tabbata gare ka da haka falmar atus saliha to hafizu ala salawat mace saliha tana kiyaye salloli wa takhafu Allah fi sirri wal alal tana jin tsoron Allah a fice da bayyane wa tu'addi al fara'id tana bada dukkan abubuwan da Allah ya faranta mata wata jannibul muharramat tana nisantar abubuwan da Allah ya haramta mata abubuwa goma ne kuma na ambaci daya na ga mai dakatarwa ya zo kusa fata abinda na ambata daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakure Allah shi yahe muna subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله إسلامك على الخير أنا مسلم زمان ما يتعافي عمل لي أعوذ عن ولا Allah ma da ayi da kawon da aka dan dabaru ne wannan